ويقول الانسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا kafiri mai yankarin tashi bayan mutuwa yana cewa cikin izgilanci ashe idan na mutu za a sake fitar da ni daga kabari na a raye wata rayuwar ta biyu kai wannan magana ta yi nisa da hankali